permettre aux migrants africains et aux victimes de traite. Bakin haure 'yan asalin nahiyar Afirka da waɗanda ke fadawa hannun 'yan fataucin mutane, wanda ake kaiwa yari a nahiyar Turai, domin a ba su damar isa ga ingantaccen tsarin shari'a, kuma a samu tsarin shari'ar niger da na Najeriya su bazu a ƙasar Spain da Italiya, don ba sosai aka san su ba. Har a samu jujojin Spain da na Italiya su san su. Yanzu haka muna garin Lagos a Najeriya, inda cibiyoyin yaƙi da fataucin mutane na niger da Najeriya suka taru. tare da sauran jujoji masu shiga tsakani waɗanda ake kaiwa ƙasar Italiya domin su tattauna a kan yaƙi da fataucin mutane da kuma yadda za a rarraba alƙalai. Sannan a samu a san yadda waɗannan alƙalai masu shiga tsakani za su samu su taimaka ma alƙalan ƙasa wajen kama ma juna a fannin tsarin shari'a na ƙasa da ƙasa. Kenan mun taru ne domin mu tantance irin dacewar abin da aka yi, mu san kuma yadda za mu dafa mu hukumomin Nijar da na Najeriya domin a samu a yaƙi da fataucin mutane. lutter efficacement contre la traite des personnes. Waɗannan jujojin Afirka masu shiga tsakani an watsa su tarayyar Turai cikin tsarin dangantakar shari'a wajen yaƙi da safarar mutane. Tun shekara ta 2018, ƙasa ta farko wacce ta aika alƙali mai shiga tsakani a ƙasar Italiya ita ce ƙasar Najeriya, kuma wacce aka fara aikawa ita ce Hajara Yusuf. A shekara ta 2020, ƙasar Spain ita ta kasance ƙasa ta biyu wacce ta karbi alƙali mai shiga tsakani ɗan ƙasar Najeriya. sai kuma a shekara ta 2021 inda kasar nishar ita ma ta aika alkali mai shiga tsakani a kasar italiya wace rawa ce waɗannan jujojin suke takawa nauyin farko wanda ya rataya a kan irin waɗannan alƙalan shine su kama ma jujojin kasar spain da na italiya wajen damƙe manyan masu fataucin mutane da wajen gabatar da bincike a kan fataucin mutane wanda ya shafi 'yan nahiyar afirka kenan wannan ne ya sa muka fara ƙarfafa wa juna da ƙara mu juna sani da kuma ne hanyoyin da za a samu a karfafa ma su alkalai masu shiga tsakani da 'yan sanda da ma jandarmai. A nan Lagos inda muka taru muna tare da alkalan Nijar da na Najeriya da 'yan sandan Nijar da na Najeriya da jujojin Nijar da na Najeriya.